Sanannen abu ne yadda jaruman fina-finan Hausa fim suke yawan sanya kaya iri daban-daban suke ɗaukar hoto suna sanya a shafukansu na social media. Kwanakin baya ne fitacciyar jaruma Rahama Sadau ta yi bikin buɗe gidan abinci mai suna Sadau Home Rama Sadau tana ɗaya daga cikin jarumai wadda suke fuskantar kalubale dangane da yadda suke gudanar da rayuwarsu. Suna yawan samun cece-kuce akan yadda suke sanya kaya daga wurin masoyansu ko kuma daga wurin masu bin su ta social media. Yanzu dai abin ya canja salo sai ga fitaccen jarumin barkwancin nan Musa mai sana'a ya wallafa wani bidiyo a shafinsa na Instagram yana ka Ka ƙi ka gaya mata gaskiya ko? Ka ƙi ka fahimtar da ita Allah ko? Ba ƙawa'idi ba shimawi ba da sala. Ta yi badde a Kaduna, ta yi badde a Abuja, ta yi badde a Jos. To mu ba za ta zo nan Kano ta yi mana badde ba, ku yi wa a waje. Wallahi ba za a yi mana wannan ba. Ta manta da ita rayuwa gidan wani za ta gobe. kuma an manta fa idan duniyan nan fa ba madawwama bace ba fa in fa ba nan akwai lahira ku gaya mata gaskiya ku gaya mata Allah wallahi tallahi irin wannan shigar da take ta banza ta rika tuna gare ta je ta rungumi yan uwanta da kannanta marayu to ai ta gani take burgewa take a haka ne burgewa ariya tun shine burgewa to sai mun gaya mata Allah wallahi ko ba sa so sai mun gaya musu gaskiya kuma ba za a zo a yi mana wannan shirman a nan garin ba yauwa Kano garin bayan Allah za a zo a kawo mana ya ga kowa tsatsu su zo su rinƙe mana watsewa ana ja mana zaki ana duka yan fim halin mu daya a'a ba a san jaruman Kannywood da kalubalantan juna ba sai daga bisani jarumin ya wallafa wani rutu a shafinsa na Instagram babban makiyinka ne shine wadda zai ga kana kuskure yayi shiru shi alkawarin Allah baya tashi babu wani ko wata da zata mutu yana sabon Allah ya yi tunani zai sha, Allah kyauta. To, amma abin dubawa a nan shi ne, Musa mai sana'a fitaccen jarumi ne haka nan ma, Rahama Sadau fitacciyar jaruma ce, zai iya kiranta ko ta waya ko ya same ta ya ga mata kuskurenta, ba sai ya wallafa a shafinsa na social media mutanen duniya su gani ba. inda ya janyo cece ce wasu suna cewa cin mutunci ya ma jaruman. Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood da domin su.